Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Amari ya huce BOA Radio suke. su shi muke sama yi yau gashirin da ke sauke hawan jini a bari ya huce VOA radio suke yi yau gashirin da ke sauke hawan jini a bari ya huce VOA radio suke yi shi muke sama yi da bani zani sa Allah sarki sarki. Wanda yau mutum da ganyen shaki. Jaki. Wakar shiri na shirya zan rero. Rero. Wanda yake saka ku murna ku yi shauki. Shauki. Shi ne shirin da ke sauke hawan jini. Hawan jini. Kamar ya huce BOA rediyo suke yi. Wannan shirin akwai faɗakarwa. Faɗakarwa. Ya yi fice wurin nishadantarwa sannan akwai abin ilmantarwa ilmantarwa yasa shirin yake birge kowa sannan kita kowa jagorar amarya huce shirin da ke ta yayi shirin mu fasaha ko irin harkar mu. Harkar mu. Mun da shirin gaba ya manta mu. Manta mu. Bari ya wuce BOA mai dubin masoyi. ya wuce na sada zumunci a bari ya wuce na yayi kunci BOA rediyo sashen Hausa duniyar gata mu akwai faɗi. Faɗi. Mana so ya yi shi cikin daɗi. Daɗi. Dabbobi ma na san daɗi. Daɗi. Sai ɗan adam da ke tsara zumuɗi. Zumuɗi. o rediyo kun burge ni. Kwarai sun. Amma ya huce mai shi ba shi ƙanika. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheriya wurin naku. Lafiya <laughs> lau muna shekara muna adabo da shekara ta dubu biyu da da biyu cikin ikon Allah. Kamar shekaran jiya jiya. Kamar shekaran jiya yau har mun <laughs> shiga Mm. Asabar ta ta biyu eh, maza ce. Eh, eh, eh ta biyu ke da. Yau wato kamar da muka mm. alkawarta masu saurare na gomba daga yau har shekara ta kare mm. mu ma shiga sabuwar shekara. Masu saurare ne za a ba su dama. <laughs> Su aka birin kansu. Gaskiya. <laughs> Amma kafin mu shiga waɗannan ɗimbin gaishe-gaishe da kuma har labarai kamar da muka ce su za su bada labari su za su faɗa mana labarin da ya fi burge su kuma za mu zaɓi daga cikin labaran da suka aiko mana haka wanda ya fi fice Mm. To kafin mu kai ga haka baba abokinka eh, ka ya samu karuwa. Eh kwarai kuwa <laughs> eh wanda ake kiransa Alhaji Gurunshi a unguwar Yalwa kenan. Eh. Da matarsa Haulata Jika Baba Hamidu na Ababu mm. sun samu karuwan ɗa namiji wanda aka sa masa suna Yahaya wato sunan kakansa kenan Mr. Yahaya aka saka ma dan. Mm. To Allah ya raya ya kuma ɗan ya ba sai dai kuma akwai wasu iyayen ko kakan shi wannan ɗa da aka samu Eh. So gaisuwa ta musamman zuwa gare su da farko Malam Lukman a unguwar Yalwa da kuma Hajiya Abu ya umma a Nima Kumasi to Allah raya. To sai kuma saƙon taya murna ga iyalan sarkin bargawan Kumasi da na marigayi wazirin kumasi alhaji muhammad dan tsoho na daurin auren 'ya'yansu isa abdul gafar da amaryansa amina muhammad wanda za a daura a ranar lahadi 18 ga wannan watan disamba wato mako mai zuwa kenan a fadan sarkin zangon kumasi kana akwai liyafa da za a yi a na wannan auren to nan kuma allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗaya ba to amin sun amin baba to domin ƙara ba masu saurare damar shiga wannan zaure. Mm. Mun riga mun kafa lambar da za su iya aiko mana mun ce za su iya tuntuɓar wakilanmu a duk inda suke. Mm. Su naɗi saƙonninsu da gashe-gashensu. su naɗi saƙonninsu da gashe-gashensu za su iya aiko mana kai tsaye ta hanyar email za su kuma iya aiko mana ta WhatsApp a wannan lambar baba. To. wato lamba da za su yi aiko mana mun riga mun kafa wannan lamba a shafinmu na facebook ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida baba zan mai sake maimaita lambar da za a aiko mana da naɗaɗɗen murya ta whatsapp mm. biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida To da fatan an samu wannan lamba in ba iya samun ta ba za a iya mm. sake tafiya. Da za ki taimaka ma mutane na na Ghana, eh. ki ce musu 020 255 nine turawan Afirka ne. <laughs> Ko me zibili zibili. Mm, ko tura Kuma su ƙara alaman ƙari. Yawa plus one mm. kafin su buga wannan lamba. Ai su ma wayayyu ne. Eh, birni ne. Yawa kace wai <laughs> ake gaya wa ƴan Ghana lamban. Eh, na ce 020 255 5796. To, mu kuma a Hausance sai mu ce biyu sifili biyu, <laughs> biyu biyar biyar mm. biyar bakwai tara shida. To, lamba kenan da za a iya aiko mana da labarin da ya fi burge ku da muka yi wannan shekarar, ku yi gaishe-gaishen ku ko kuma ku ba da labari ba dole sai ka ba da labari ba in ba ka da labari eh <laughs> amma za ka iya faɗin labarin da ya fi burge ka mm. kana kuma a gaisuwa to bari mu tafi zangon gaishe gaishen ko mm. Assalamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Hamidu Kalar Labuwa, Zarar Difa, Jamhuriyar Nijar. Gaskiya Hajiya Alheri Abdu kowanne shirin ku sun burge mu amma wannan shirin da ya wuce na wannan sati na karshen shekara na bafin latani da kanuri shi ya fi birge ni gaskiya wannan shirin ya yi kuma bayan haka ku bani dama in gaida mutanen garinmu kalallabuwa da kewayen kalallabuwa akwai gariwo da isufuri da arimaradi da abaganari akwai mutanen garin buromirom da fannamulluram da gudumariya akwai mutanen wakaji da bukardi da bulaya bintu sai in zo nan garinmu kalallabuwa ina gaida kowa da kowa da kanada kalallabuwa kuma ina gaida wakilin ku su lemu minu barma kuma masu gabatarwa hajiya alheri abdu da baba yakubu makeri gaskiya allah ya bar mu tare allah ya bar jumunci amin summa amin mai magana hamidu kalar labuwa, zarar difa jamfuriya nijar assalamu alaikum boa hausa sunana musa malam indu ka zo da magaran jamhuriyar nijar mazaunin birnin yamai to masha Allah muna ma BOA fatan alheri to ni dai gaishe gaishe zan yi ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida dukkan ma'aikatan BOA Hausa da kuma abokina baba mato mai addu'a da sanusi madattai da magaran da sulamun muni barma da garbu kazoi da alhaji ali kazoi da baba mai shayi kazoi da dan maliki mai magani birnin kazoi da alhaji hamisu bakin kasuwa birnin kazoi da kaili mai sharshe birnin kazoi da kuma ibrahim alhaji manzozo birnin kazawai da kuma 'yan uwana da suke cikin garin birnin kazawai ina yi ma kowa fatan alheri boa hausa sunana musa malam indu kazawai da magaran jamhuriyar nijar sunana shewa da murijau to da farko dai ina miƙa sakon gaisuwa zuwa ga ado salati goma ga annabi rijau akwai tukur harka tsohon garin rijau Akwai bashar kansila mai tukunya dirin daji, akwai Sa'id dogon layi Rijau, akwai Kinunu Sani nusari. akwai Alhaji Mele Yusufari, akwai Usman A. Bello Bankari, akwai Hassan Dogon Faci Bazari, sannan kuma akwai Abdullahi Musa wato dattijo masoyin rediyo wanda yake a koda yaushe baya rabuwa da rediyo da ke a nan Rijau da kuma yayana Abdulhali da ke tsohon garin Rijau da Ali Doro Naira da ke a nan Rijau da fatan duk suna lafiya. Na gode, ku tashi lafiya. Assalamu alaikum filin a bari hucin shirin na BOA Hausa mai magana godin waliya daga karamar hukumar Madagali. Da farko ina so a gaida mu da 'yan uwa da abokan arziki daga karamar hukumar Madagali. Ina so a gaida mu da Dauda Waliya, a gaida mu da Simon Waliya, a gaida mu da Sha'ibu Asala kafin Hausa. a gaida mu da malam ɗahiru man kafin hausa a gaida mu da shagamu bukar kafin hausa a gaida mun da zakariya duniya a gaida mu da isa duniya a gaida mu da duk yan uwa da buka arziki daga garin kafin hausa shirye-shiryen da kuka yi na ban dariya a wannan shekaru ga baki daya ba wanda ba su birge ni ba allah ya sa ya kara himma Allah kara muku basira da girman ilimi voa hausa gidan rediyo mai albarka ni ne naku mai sauraron ku yau da kullum mai suna godin waliya daga kakar hukumar madagali Assalamu alaikum BOA Hausa. Mai magana Usman Abdu wanda aka fi sani da mani a garin Butti jihar Rifa jamhuriyar Nijar. Ina yau filin a bari ya huce da ma daukacin ma'aikatan BOA Hausa fatan alkhairi. To gaskiya labarin da kuka bayar labarin da ya fi burge ni shine labarin wani bafulatani da wani kanori da faɗa ta kaure a tsakanin su Shi kanori ya mamari bafulatani aka kai su police station aka yi wa kanori tara aka haɗa da ɗan sanda guda su je su kawo kuɗin tara na kuɗin mari to bafulatani da ya gaji da jira sai ya kama DPO shi ma ya rama iya marin da kanori ya mara. Ya ce in an kawo kuɗin a bashi wannan labarin ya yi matukar burge ni. Fatan alkhairi a gare ku daukacin ma'aikatan BOA Hausa. Ina gaida Baba Yakubu Makeri da Antigras. Na gode ya tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sajin Hausa na BOA Hausa da ke a uh, Amerika da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Ibrahim fulanin Yayari mai Arsenal mazaunin ƙaramar hukumar Wurji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. a zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwar a bari ya hushe zuwa ga masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka akwai kadore da gaga dan fulanin wurji akwai murtala da basi ga dama akwai nasiru shehu yunusari da ke jihar yobe akwai abokina aliko auta kafinta yalwa da ke barikin ladi a jihar plateau akwai abokina murtala da basi ga dama da ke jihar kano akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai mamata malama ramatu isiyaka babban birnin yamai a jamhuriyar Nijar. akwai shugaban ƙungiyar zaɓi sanka ila hakimi a jamhuriyar Nijar, akwai anti Lidia Ado mazauniyar ƙasar Nijar yar asalin garin Wardi a jihar Bauchin Najeriya da fatan za ku tashi lafiya. Na gode sunana Ibrahim nan Fulani yayari da ke Wardi a jihar Bauchin Najeriya. Salamu alaikum gidan da Amurka da hatan kuma lafiya subhanallah. Allah na ji daɗin samun lambar ku a nan saka facebook na samu lambar na ta kiwa na muku alheri eh ni labarin wanda ke burge ni wannan wanda grace alheri take karanta kowane ranar subdu ko na musamman kowane lokacin lokacin ina hawa yanzu samu sarari shi saboda mu wajen mu lokaci muna cikin masallaci ke amma zai ƙoƙarin zo don kan lokacin ne ya bar ni wallahi cikin labarin wanda ya burge ni wannan wanda mai gida ya kamata shi jigegen wannan na aifa da ta yi ne ko ya zo ba ta kyauta sai ta je ta ba ma wata ita ma wanda ta aihu ina ji koya ne na manci labarin da wanda ta bude ta ga kyautan kuɗi ne da wani iphone ne ina ji ko wanda grace ta ta da grace in tana ba labari take ta dariya gaisuwa kuma wanda aka faɗi ina gaida da farko akwai abokin alhaji hawali wanda yake da magara akwai alhaji mubarak an kasuwa ne wanda yake magari ya tari da kuma sauran da duk masu sauraron ku da abokin wani a kaduna ana ce ma kansala wanda yake kaduna nan insha Allah na kuwa fata alheri zuciyar masoya yau akan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya san gushewa zuciyar masoya yau akan so take hasashe shi sa so ya zango shi zuciya da rauni shamakin so a kai gare ni sanki na yi nuni gashi yau an yi da kushi yake dishewa wani ya yi rauni zuciya so ya sa shi kewa ni koyo gare ni sai surori nake da tawa bani yin sakewa so ya zamna ya warwarewa kan yi tarko don ya zama an yi ni na saba saba gashi yau kaye warwarewa babu tausayawa zuciya ba ku yin jinawa babu adawa rai abin san sakai tarewa sai gari Fatila sashin Hausa na BOA wato muryar Amurka barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga abokaina da 'yan uwa masu sauraron BOA Hausa kamar irin su Kadoro Diga ga ɗan Fulanin Wurji. akwai nasiru shehu yunusari akwai aliko auta kafinta yalwa da ke barkin ladi a jihar filato akwai abokina murtala da basi ga dama da ke jihar kano akwai abokina muawiya musa musawa da farko dai suna na kamisu mai dankali da ke karmar hukumar kanam a jihar plateau muna amurka allah taimaka allah ba da sa'a muna tare da ku a kore yaushe duk inda muke ko bacci muke ko yare muke duk lokacin da in shirin mu da amurka ya yi dai muna ji don haka Allah ubangiji ya taimaka Allah rufa asiri suna na kamis mai dankali daga angon gero karamar hukumar kanam a jihar Filato gode. To ba da laba ka ji labaran da <laughs> suka fi burge su da kuma gaishe-gaishe da suka ba. To yau baba hmm. ga labarin da ya fice a wannan shirin yau a cikin dimbin eh, labaran da aka haka. Yawa to ga wanda ya fice. Ni ne sani ne manja kasuwan barikin ladi a jihar Filato. Wato wani bahilatani ne ya tafi neman aure. Da ya tafi neman aure sai ya to ana rana ne sosai. Da ya zo sai ya samu zai sai takalma. To takalmin roban ya riga ya ji rana sosai. Ya saki ashe takalmin nan ya matsai. Da ya sa kafar sai ya biya takalmi yana tafiya yana tafiya sai takalmi ya haɗu da ita jawaran da zai aura. Suna tafiya yana yanga yana ta rana ya ɗauke sai takalmi ya bushe. tashi kafan shi ya fi karfin takalmin ya tafiya yana sando yana sando yana sando karshen ta dai ya fara tafiya da diddige ya tafiya da diddige ita kuma cewa take daure buba daure na gaje daure buba daure na gaje ce ka ina ai daure wannan kan ta kau Ine sai ya sa wuka sai ya fasa wajen bangaren dan yaban sai iska na shiga to wannan shine karshen labari na sai kuma zuwa gaba insha Allah Lalle, kisan mutane ba sa mantuwa. Ana ma magana da ba. mutane ba sa mantuwa. Ai, wato, to ba da la. Na eh. na ga malama hmm. Julu na daga ba da hannu sabili da haka tilas mu jabirki da yanzu a bada dai. Baba ya ko make. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Mu so juna jama'a. mu zauna lafiya rayuwa soyayya ce silar zama lau lafiya Allahu kai gayo sassanya zafa a wannan rayuwa. Kullum halin mun gode Ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa. Arziki na samun mu a duniya. Allah kai kai mu jinsi biyu daga nan muka dinga yaduwa. la kai kai jinsin semitic kai hamitic mi rayuwa. Daga su akai jinsin duniya. Allahu ya kaɗai ta shishi shi kaɗai ɗan adam ko akwai yawa. Bayan ka nemo sai ki ɗaya. Jinsin ɗan adam da yawa yake. kabilun duniya da yawa suke mun goda wanda ba a bincike masanin komai duk inda yake mai umarni mu zauna lafiya shi halitto su yawa zo shi a wannan duniya mata miji zaman su lafiya soyayya mai kau da hazaniya da uba akan samu shakuwa inda so a ji daɗin duniya uwa mai son kishiya da kishiya suna zama inda so san babu hayaniya gidan ka ba hayaniya. jinsi jinsi ƙabilu na zama inda so san babu kazaniya arziki da addinin ku daban yake suna sa a shaku a san sake har ai aure da juna hakan yake rayuwa jin daɗin ina yake in babu so san ba zama lahiya. ci wannan duniya mun fitinu kanmu kullum hayaniya. Ah, wasu gidansu ɗaya shekaru sha biyar sun karkansu saboda hayaniya. Kishiya na ɗaukar ran kishiya in babu so a wannan duniya. Kishin soyayyar al'umma na sa matasa su dinga kasaniya. Ai taɓarin jini da rayuka wayo wannan duniya. Eh, wayo wayo ina mafitar take. mu juna a duk inda muke mu haɗe kai a nan nasarar take ne nazari salisu na yi bincike soke sa a zauna lahiya